ɗaya ne ce za a iya amfani da kayan sautin masallaci a yi ciki a waje ma'ana a ja abin magana zuwa bakin kobar masallaci a yi ciki a inda irin wannan ciki ce da muka bayani an hana a ka dan ka ja waya ka je kobar masallaci ka ce jama'a ana cikiyar a wani da ya bace ko yarinya da ta bace ko babur da ya bace wannan duk ba halatta domin duk wanda yake nesa ai masallacin ya jo ba ba zai gane a waje kake ba wanda ya ce satin da ya gabata an yi bayani dangane da an yanka dabba abin da ya bi abatta ta kara su mutuwa sannan a sata ruwan zafi ko makamancin haka sai ya ce to ya fara ita za a yi mata ya ya ya danganta duk da ba a yanka fara da kifi amma akwai abubuwan nan an musu kan saurin mutuwa shine ihsanin wajen kashe su misali ba daidai bane dan ba a yanka kifi kurin in zo da kifi masu rai in dabar ruwan dumi in zuba su a ciki akwai yadda su wanda suke mamara da su san abin da aka yi musu za fi saurin mutuwa fiye da wannan haka ne ita bara da za a iya cire kanta kaga ya zama ya fi sauki kanka jefa ta cikin ruwan dumi ko na makamancin haka almuhim anan kamar yadda malamai suka faɗa kyautata wa kowane abu gwargwadon yadda yake misali idan mun kaddara ana kashe kifi ta hanya kaza to amma ga hanyar da ta fi sauki da an masa zai mutu ba tare da ya sha wahala ba to sai a yi masa fiye da waccan shine abin da ya wanda ya ce idan ya tsinci wani abu a kusa da masallaci sai ya zo cikin masallaci ya rataye a ciki don mai shi ya gani to hakan ya halatta a ya danganta in a cikin masallaci ka kazanta ba wai kunan don hanyar da take gina masallaci kazanta kawo nan ka ba amma zai da muke zaune muka tashi ce ga wani agogo ko wata waya to wannan in ka kaka aje nan ga masallaci ba laifi mai shi ya gani sai ya dauka shi babu laifi akan haka amma abin da zaka tsinto daga wajen ka masallaci to wannan kuma ba a sama ka dan kame da masallacin wani abu daban wannan ma saboda a ciki a gani kuma duk wanda yanzu ya tashi nan bai gama kullun shi ba masallaci zai dawo wanda bai ga agogon shi ba masallaci zai da inda ya san ya zauna ana to wannan shi ya kamata a yi amma daga waje a dinga kawowa wannan ba daidai ba ne wannan tambayar amsar ta abili take mutum yana sallah ya ji alamar fitar maziyi amma da ya fara sallar babu mazi a tare da shi da ya idan da sallah ya ga mazi a tare da shi shi zai sake sallar ko kuma tsarki kawai zai in dai har yana sallah mazi ya fito sallah ta lalace tunda alwala ta lalace sai ya wanke gaban shi gaba ɗaya sannan ya zo ya sake sallah gaba ɗaya amma in sai bayan ya gama sallar mazi kamar wani ne da ya rubuta cewa mutum ya yana ta iya sai iska ya fitar da rihi to ya sallar shi sallah ta ɓaci matukar bai sallama ba sabanin ahnaf su ahnaf suna ganin babu komai sallah ɗaya amma magana fi inganci in dai baka yi sallama ba kana cikin sallah da haka wannan sallah ta ɓaci sai ya sake abin da yake kan wannan mai mazi ya gane yaushe mazin ya fito ina cikin sallah ne ko bayan gamawa in bayan ya gama ne kun gaba wani abu sallah shi talana in ko bai gama sallah ba to sallah ta bace sai ya yi tsarki ya sake sallah me ya asalin karanta ayoyi goma cikin suratul kafi a sabon gidan da amarya da ango za su shiga wannan ban san dalilin yin haka ba ban san wani nasi ya nuna ana karanta waɗannan ayoyi ba abin da na sani ne hadisi ya inganta wanda ya haddace ayoyin goman farko wata riwaya goman karshe ta suratul kafi Allah zai tsare shi daga fitinar dujan wannan na sani ya inganta amma karanta su a cikin sabon gida wannan ban ban ban san wannan ba kuma in har ka gina sabon guri ba laifi ka shiga kai kai mai addu'a da kanka addu'a nan kana iya da hausa ya Allah wannan gida da na gina Allah ka bani alkhairin ka kiyaye daga sharrin Allah ka sa ya zama alkhairi gare shi wannan halatta kai da hausa Allah yana madaukakin sarki yana jin kowane yare ba laifi ka karanta alkur'ani kai da ka gina gidan ka yi tawassuli ko a cikin gidan ko a wajen gidan ko ma ina ne ka karanta qur'ani ka ce to ya Allah wannan karatu da ne ina roƙonka da shi ya Allah ka tsare min gidana ka bani zama lafiya a cikin shi wannan babu laifi amma kwashi wasu ka ce su je sauke ma ƙwarani wannan wani abu ne daga baya zo magabata ba san shi ba ba laifi kuma dan ka da mutum ka ce yi min addu'a wannan babu laifi ko ba ka je da shi ba ka ce yi min addu'a duk wannan babu laifi ana amfani da addu'ar musulmi haka nan ba laifi dan ka tare yi walima yi walima ka kira mutane sun ci abinci dan wannan kana godiya ne ga ta ni'ima da Allah ya baka babu laifi ce to jama'a tunda na tare sabon yana na gobe da wani da wani da wani ku zo zan muku abinci ku ci godiya ga Allah wannan babu komai a ciki wannan yana magana sanar da mutuwa a masallaci idan akwai bukatar haka babu ne mutum ya mutu makocin masallaci dab da azhar ko da asar cito jama'a an gama sallah da Allah wani ya rasu za mu je mu shirya shi kun ga hadisi manzan Allah da na jashi ya rasu manzan Allah ya zuwa ya gaya sa bai ce dan uwan kowa ne ya rasu ku zo mu yi ita sanarwar da aka hana ta mutuwa ita ce sanarwar da za ta zama babu wata maslahar kai mamaci a cikinta misali in a lokacin jahiliya mutum ya mutu kobar kasuwa yake zuwa ko inda majama suke taruwa sai a dinga ihu ana ana kwarmatu wannan haka ana amma iya waɗanda za su shirya shi babu laifi amma yanzu misali a ce mutum ya mutu mu zo nan mu sanar mu je masallacin mu sanar can mu je masallacin can mu sanar wannan kuma ba daidai bane amma in ya mutu makocin mu ne ga mu ga sai mu ce to jama'a za a je a kai wane yanzu wanda yake da dama yake da hali kan lada ya wuce za mu raka ɗan uwan wannan babu laifi an yi ne don a halarci jana'izar shi amma in ba bukata misali mutumin da ya mutu da safe kaga da an ba an gaigaya makota to ba bukata ma zo masallaci kuma a a wannan sai dai in sanar da za a yi dan a sanar da mutane su mai addu'a to Allah ya wani cika da haka duk wanda ya samu dama je musu da aziya ya musu addu'a wannan ba wani abu yau hukuncin mutumin da ya wannan mun ba da amsar ta mai wannan ya halatta abu ga mandiri a yayin ma'ana aure yayin da mutum ya yi aure eh ana yi amma mata suke in ka bi sunna duk ka bi hadisan da ke bukhari za mu zo mu karanta hadisin habasha duk da shi babu ga mandiri bane wannan wasa ne da makami a cikin masallaci kuma maza ne suke amma dai abin da ya sha buga mandiri in ka karanta hadisai dai za ga mata ne ko dai ran idi ko kuma a biki kamar yadda ya zo na Aisha an kai amarya manzo Allah ya ce na Aisha ko ba ku da waka ne haka ake kai amarya mutanen Madina suna son waka me za mu ce ya Rasulullah manzo Allah ya ce ku ce atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum a zuwa karshen baitocin da manzo Allah ya gaya musu ci ku faɗa da haka irin ɗaukar amarya da ake da waka mai kyau ba laifi waka mai kyau ba ba waka wadda take mummunan waka ba sannan a cikin gida iya mata ba namiji ko daya a cikin su. su bi kada ko ma'ana su buga mandiri ko wani abin bugawa da za a binci suna biki a iya junansu ba tare da munanan kalmomi ba wannan ma babu laifi a shari'a amma an biya za ga a tarihin magabata ba a san wai namiji da kiɗa ba kuma ko yanzu in kaga irin waɗannan wanda an yi aure ana kira su da kagan za ka maɗan daudu duk waɗannan masu waƙe-waƙen in an yi biki a kira ana mai mandiri yana rausa kai yana yi ko mata ko maza na rawa duk in ka kan zuwa ga ba da sabon maza dan wani abu ne ba nan namiji bane ba nan namiji bane wannan aikin mata za su suma a cikin gida kuma kada ɗauko wani mai rikodin na bidiyo yana ratsa mata yana ɗaukar matan mutane duk wannan baya halatta su yi a junan suma kuma kalmomin da za su faɗa kan saba shari'a akwai waƙoƙi na ƙasar hausa wanda za ka ji waƙoƙi ne amma ba ba za ciki irin wanda ya kamata ya amfani da su su ma da sun yi iya hudur wannan lokaci shikenan kuma sai a ci gaba kuma da harkokin duniya da ibada da sauransu ba kuma a mai da abin ya zama jiki ba da aka lalacewa ce ta yawa ka ga namiji wai wai wai namiji ne yake buga mandiri mata na biyan shi suna kallon suna wannan din lalacewa ce eh su sanya kaset eh ya ya ya danganta idan ma'ana akwai fitina a cikin sautin baya halatta idan ma'ana za su kakkarya sauti a wajen wakar da mai kuma an yi rikodin an kama mutum wani yana ji zai samu fitina kaga Allah ya hana matan manzo Allah su su su sau su samariyar su dan kada wasu samu fitina abinda da yafi kada kada su yi wannan shi yafi wannan yana magana sanar da wa'azi ko karantarwa babu ne. ba mun bada a masallacin manzo Allah ake kulla jihadi ba ake yin sulhu ake kulla abuwa wanda Allah ya ce na tafi gari kaza babu laifi wanda to sai wannan take cewa ya halatta mace ta nemi saki wajen mijinta idan ya ce baya son ya haihu da ita kuma baya kuma yana ba ta magani baya so ta haihu eh ai yana cikin babban makasudin aure akwai haihuwa da haka duk wanda zai auri mace ce kuma baya so ya haihu da ita baya santa baya kaunanta inda yana kaunar mace zai haihu da ita da ma cewa ya kila ko baya son da yawa to da dan dama amma ce ba sa yau gaba daya wannan ba mijin zama bane ba wanda za a zauna da shi bane dan manufa aure a shari'a yana cikin manufa aure a samu da ba shi ruhunna wabtagu ma kataballahu lakum suka ce ma kataballahu lakum suka ce alwalad da manzo Allah ya ce tazawwajul waluda waluda fa aure mata masu haihuwa waɗanda kuke so har wani zo ce ya rasulullah na samu mace ina son zan aura ba ta haihuwa aure ta manzo Allah ce a'a ka nemo da take haihuwa shi yasa ka duba manzo Allah ta haihuwa luda mai yawan haihuwa to a wani kuma yace ya aure ta amma ka ta haihu haka yake so ta zauna to me amfanin auren ai yana cikin babban makasudi kamar yadda muka faɗa a samu zurriya ka karanta yin alkur'ani da hadisai da za ga wannan ne manzo Allah ce zai yi ma alfahari da yawan mu a gaban annabawa fa inni mukasirun bikum al-umam amma yau idan mutum ya auri mace sai ta haihu kamar irin haihuwar zamani da ake yanzu bayan wata bakwai sai ga ciki yaro bai kwari ba ya ba rashin lafiya ita kuma ga garino ga ciki to wannan ya halatta a yi tsari sai a je guri a auna a nemi wanda yake dama dama ko wanda ba cutarwa ce to saboda larurarta tana yawan haihuwa akai akai kuma ya tabbata dan yana cutuwa ita ma za ta cutu to da haka ya kamata duk in ta haihuwa a nan samu gam amma Allah ya kaddara mace idan ta haihu ba ta samun ciki sai ta yaron yaron ko da wata 20 zai yi kaga za ta za a dinga samu akalla duk yaro da sa'a shi za a samu wata 20 24 shekara biyu tsakani haka wannan babu wata matsala akai matsalar mu ce shi kuma baya son ƴaƴa da yawa saboda me saboda talauci wannan ba ba ba ba dalili bane bai kamata musulmi ya faɗi wannan ba ko ya ce shi ba sai da dan ba zai yi tarbiyyar su wannan ma duk wanda za ga wani ɗaɗe ne amma ya ya fitine shi wani za ga yana da 20 tur amma ɗaya ne ya fitine shi kaga ashe ba yawan bane musibar ba kaɗan bane musibar kuma galibi za ga tarbiyyar yanzu ƴaƴa da ke lalacewa galibi ban ce duka ba galibi daga sakacin iyaye ne in dai kana dagiya kana iya bakin gwargwado to Allah zai taimake ka sai in abin da Allah ya kaddara ba makawa ana samun wannan amma dai galibin yanzu lalacewa ‘ya'yanmu daga iyaye ne mutum zai yi da ba makaranta ba makaranta allo ba ta boko ba ruwan shi da shi in kaga ya kula ɗan nan bai da lafiya Shi ne kurin zai san yadda za a kai shi kemis don ba zai iya barin shi mutu ba in ka cire wannan ba ruwan shi to kaga dole yaro ya lalace yanzu yanzu yadda ake tsarin almajirantaka a kasar Hausa in ka lura zamani yana lalacewa su kuma suna ƙara lalace na da ba ya can almajiri zai je gari ya dawo ya karatu saboda zamanin a da can bai lalace ba in almajiri malami ya sauka gari da almajirai wani zai bashi gida ya zauna bayan wani ya bashi gida iyayen yaran nan za su haɗa mai abincin da wani sai ya zo ya gama ciranin shi yana cin abincin duk sun yi noma shi za su ba zakar ya tore ita wani ma in yanzu zai sauka a garin mai gari ko wani attajirin garin zai ce ga gona ka zo ka dinga noma almajiran sun ta su je su noma ai abinci za a ba su tsoro su kwanta da akwai wannan yanzu duk babu wannan shi yasa sai ga karatun wani zai ce ai an dade ana almajiranci ana zama kalau eh ai mutanen da ɗabi'unsu da na yanzu ba ɗaya bane da yanzu al'umma kowa ba ruwanta da kowa dan makoci ma ba ruwan shi da magwarai kai da zaka zo da wani wanda bai san da inda ka zo da shi ba sai ga yaran ga sunan sun ta gayyara, sai ka tarar da yaro ya lalace sai ka tarar da yaro mai hazaka mai dabara amma an bar ya lalace wasu ma fa yaran cuta ce take kashe su saboda rashin magani yanzu wannan uban bai zai je ce Allah ba abin da zai je ga Allah kuma sakacin shi ne to kaga irin wannan eh, dole dole a dinga samun lalacewa mutane da yawa sannan uwa uba daga cikin abin da yake daɗa, sa ake ga yara kangararru da yawa ana yin wani banza da yawa yaron da aka yi ba uwa ba uba kai in ya tashi society ɗin ba da ya tashi haushin shi ke saboda kullun ganin da zai yi shi tunda an riga an cuce shi kurin bari ma ya sa haka sai wanda Allah ya wa wannan kuma suna nan da yawa a cikin al'umma to da haka in muna son tarbiyya ta gyaru ba wai ta hanyar mu ta takaita haihuwa ba wani malami yana ba da labari wani mutum ya ce a matarsa yaya uku yake so uku kake so ya ce guda uku rak nake so sun ishe ni ta haifi yaya uku ya ce to daga yau za mu je a juya mahaifarki ba ke ba haihuwa ta biye masa aka je asibiti aka yi aiki aka juya mahaifa aka lalata yadda ba za ta ƙara haihuwa ba ya ji daɗi ya zo wa shekari ya ɗabi yaran uku ce ku zo mu je a dubo momin tana asibiti ba ta da lafiya a dawowa suka yi haɗari yi uku gaba ɗaya suka mutu kun ga yawaye gari bawan bawan ba ko ɗaya kuma yanzu tun gaba ɗaya Allah ya karɓi rayuwarsu kuma yawan 'ya'ya ba za ka san alkhairin shi ba sai Allah ya ma tsawon rayuwa Allah ya shirya masu kuma kana da tsawon rayuwa ka zauna kadai ma a kobar gida ga wannan ya wuce ɗanka ne wannan ya wuce jikanka ne wannan ya wuce abun farin ciki ne da daɗi gare ka akwai wani mutum da wani malamu yake ke mu labari a madina gaba ɗaya unguwar 'ya'yan shi ne da jikokin shi da tattaɓa kunnan shi dan da yana da 'ya'ya da yawa sai kuma irin bayan gari da yake na da hali sai sai gurare duk wanda ya taso aka yi mai aure ga gidanka wanda ya taso aka yi mai aure ga gidanka sai da ya zama unguwar gaba ɗaya dangin shi ne da haka kaga ko ina ka taɓa, shi ka taɓa. wannan kaga ba zai taɓa ba a duniyance ba zai taɓa ba ko ba da za ka tare iyali irin wannan ka kula da su ba ga albarka ba sai kaga ga wani injiniya ne a gidanka ga wani malamin addini ne ga wani kaza ne ga wani kaza ne haka za a gansu daban-daban daban-daban kowa da bai wanda Allah ya mai in wani abu ya tashi a gidan sai dai sai kai kamar ka ce ya isa saboda kowa zai kawo nashi aji sannan kuma shi dan dangi baya tabuwa ko a lokacin jahiliya to ba abin da ya haihuwa albarka da haka abin da ake so mutum ya yi dai abu da tsari akwai wanda kuma ba su da tsari a cikinmu za ga mutum yana da mace ɗaya da yake rike ta da ya ɗan samu wani ɗan gab an mai ariya a wani aiki nashi sai ka ji ya kara aure wallahi akwai masu mata hudu duk gidan haya a gabas yana da mata a kudu yana da mata a arewa yana da mata a yamma yana da mata akwai masu wannan kuma kowace a gidan haya wannan in ka je yayan ta biyar wannan in ka je yayan ta bakwai wannan in ka je yayan ta shida shi kuma in ka zo ka same shi bai da kwakwaran sana'a kaga wannan ba daidai bane kuma ba daidai bane in za ka yi abu kuma shari'a tana so ka zama mai hankali in ka auri mace ɗaya in za ka ƙara ta biyu to ka tabbata cewa ta biyun nan daidai gwargwadon zan iya riƙe ta in za ka ƙara ta uku ka tabbata zan iya rike ta daidai gwargwado sai ga Allah ya taimake ka amma kana fama da guda ɗaya baka iya rike ta ba ka je ka auro wuta. to mu kuma yana cikin babban mu kuma abin da Allah ya hausa shi shine da ya samu kuɗi aure zai na tabbata yanzu da za a yi wani kyakkyawan kaso a masallacin nan sati ya wuyo sai ka wanda ya aure ya kamata mu dinga aunawa wannan kuma yana nan yana da kyau ya zama mutum yana auna amma ba wai mutum ya zama awon kuma ya wuce kima bai ce gaba ɗaya talauci ribe mai ido to kuma wannan ba daidai ba ne amma dai mutum ya auna balil insanu ala nafsihi basira kowa ya san kanshi da abin da zai iya Allah ya datar da mu ina ganin mu hakura da abin da muka samu wallahu ta'ala a'lam